hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na shekara 1438 daidai da 12 ga watan januwari shekarar miladiya ta 2017 wannan shine majalisi na 22 daga cikin jirangiyar kasusuwan karatun littafin muhtasar al'udu lil'ali al-ghaffar wanda malam muhammad nasir dinar albani ya reraye shi daga asalin littafin al'ulu na limamu dinin zahabi Allah ya gafarta musu gaba ɗansu littafin al'ulu da shi da wannan muktasar ɗin nasa suna karantar da mu a aƙidar musulunci ta ahlus suna wa jama'a wacce take tabbatar da cewa Allah ubangiji ya ɗaukaka a kan dukkanin halittu shamsuddin zahabi da malam albani suna kwararo mana bayanai ne daga littafin allah alkur'ani mai girma da hadisan manzon allah sallallahu alaihi wa alaihi salama ingantattu da kuma fassarar malaman salaf dangane da tabbatar da wannan akida a darasin da muka yi a baya malam ya gama karantar da mu maganganun da suke ainihin wato na wasu daga cikin sahabbai mun ji abubuwan da ya kawo daga wasu daga cikin sahabbai bayan ƙur'ani bayan sunna kuma mun ji daga sahabbai tabbatar da cewa Allah ubangiji ya ɗaukaka a kan dukkanin halittunsa za mu tashi a inda yake cewa zikiru mattasala bina an na fi mas'alatar hulu wannan babi zai ambaci abin da ya iso gare mu ji al-Imam ambatan abubuwan da suka iso gare mu na labarai daga tabi'ai dangane da tabbatar da cewa Allah Ubangiji maɗaukaki ne tabi'ai su ne al'umma ta biyu a al'ummar musulunci masu falala wanda suka sadu zamanin sahabbai suka koyi musulunci a wurin sahabbai kuma suka ɗauki tafarkin sahabbai wajen ainihin yin addini suna da shaidan nagarta daga hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama da manzo Allah yake cewa khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum mafi alkhairin mutane su ne mutanen zamani na sabai kenan manzo Allah ya ce thummal ladina yalunahu sai kuma waɗanda ke biye da su to waɗannan da ke biye da su su ne tabi'ai Allah ya ƙara musu ainihin rahama gabaninsu malam ya ce a lamba ta ainihin wato gaba ta 97 an ka'abin al'ahbar ahbar qala daga ka'abul ahbari wannan haka ake kiran shi ka'abul ahbar asalin sunan shi ka'ab ibn mati' al himyan ka'ab ibn mati'in al himyan amma an fi sanin shi da ka'abul ahbar al-ahbar jam'i ne na kalmar hibru ko habru da ana karantawa haka Hibru da habru ma'anar shi mutumin da ya kware akan abin da yake amma kalmar ta dawo tana nufin kwararre akan malanta yahudawa sukan kira malamansu da suna Hibru saboda suna yawan rubuce-rubuce al'ahbar haka ƙwararri ya kira su da suna to wannan ka'ab wato malami ne na yahudu fasto ne na yahudu mutumin ƙasar yaman bai musulunta ba sai bayan rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana raye shi ma yana raye amma Allah bai bashi baiwar musulunta ya zama sahabi ba sai zamanin sayyidina Abubakar ya musulunta sannan a zamanin sayyidina umar ya yi ƙaura daga ƙasarsu ta yaman ya dawo ya zauna ƙasar madina cikin ragowar sahabbai kuma da ya zo sai zama yana yawan maganganu yana warware malaman malamansu na yahudawa na addinin shi na da yana yana tona musu asiri irin makircin da suke kulla musulunci shi ne ake mashi ake inkiya da su ana cewa 'ka abu na malamai kamar da za a ce wane mai siga wane mai aya wane mai filaye saboda harkar shi ce ko kaza ko to irin wannan ne ake ce mishi ka'abul ahbar babban malami ne a cikin tabi'ai mutumin kirki ne bayan ya musulunta ya kyauta musulunci shi sosai da ibada da ainihin bautar Allah kuma ya karantar da abubuwa da dama da ya sani har sahabbai sun koyi karatu a gurinsa irin su ibnu abbasin irin su sahabi abu huraira da makamantansu wannan sa da cikin ɗalibansa har muawiya dan abu sufyan Allah ya kara masu yadda gaba ɗayan su ya rasu a zamanin halifanci zaina uthmana shekara 32 bayan hijira da musulmi sallallahu Allah ya gafarta mishi wannan malami da gaskiya abun da dinga koyarwa akwai karatukan da suke cikin sa da yahudu yakan ruwaito ya ce a cikin ataura kaza yana kokarin yin comparative analysis a ka'ida gun malaman usulul fiqh da malaman hadisi ire-iren wannan maganganu ba a karɓar su in sun dace da ƙur'ani keke da keke amma wasu tafasil wanda babu su alƙur'ani manzo Allah ya ce kar ku ƙaryata kar kuma ku gazgata hakanan sahabban da aka sani suna da kwaikwayo sun karanci karatu a gun ire-iren wannan malamin irin su Abu Huraira irin su Ibn Abbas irin su Muawiya da makamantansu idan suka yi riwaya wani abu ba su ce daga manzan Allah bane alayhi salatu wassalam kuma aka ji yayi kama da labaran da shi ma ana taka tsantsan musamman in shafi bayani akan gaibu gaibun da ya wuce ko gaibun da zai zo ina fata mun gano a takeice wannan babban malami cikin tabi'ai yace qala Allahu azza wa jalla fi at-taurah zaka ikran tarisa cikin tafin siru alamin dubala da tafin tabaqat na al-imam Muhammad ibn Sa'adin al-Misri yace Allah ubangiji a cikin at-taurah ma'ana old testament kenan a taura tsohon alkawari Allah ya faɗi cewa anallahu fauka ibadi ni Allah ubangiji ne da ke saman bayinsa wa arshi fauka jami'i khalqi kuma al'arshi na yana saman dukkan bayina wa ana ala arshi ni Allah ina saman al'arshi na udabbiru umura dini a ibadi ina gudanar da wato al'amuran bayina la yakhfa alayya shay'un fis sama'i wala fil ard babu wani abu da ke ɓuyuwa gare ni abin da ke faruwa a sama ko a ƙasa mala ya ce Ruwatu thiqat mazajen wannan riwaya amintattu ne ma'ana isnadin yana da mazaje amintattu mala ya ce auradahu al-musannif mala albani ya ce al zahabi ya kwararo wannan riwaya min riwayati abi sufwan al-umawi daga abu safwan al abdullahi ibn sa'id ibn abdul malik ibn marwan ne abu safwan din abdullahi dan Sa'idu dan abdul malik dan marwan qala haddathana yusuf ibn yazida an az-zuhri an ibn al an anhu daga shi ka'ab al-akhbar din kenan ka'ab al ya da riwaya dama ingantattu a wasu tafai kama a cikin littafin sunan tirmidhi a cikin abu dawuda ma akwai a cikin littafin sunan na a abin na nasa'i duka za ka samu to amma wannan isnadin da mala ya kawo sai mala ya ce wa hadha sanadun sahihu wannan isnadi ne mai inganci rijaluhu thiqatun rijalu shaykhain mazajen shi ingantattu ne masu nagarta ne suna da hadithai a cikin bukhari da muslim in kana sanadu ila abi safwana sahiha yace idan ya zamana isnadin zuwa kan wannan Abu Safwan al-Umawi idan isnadi ne mai kyau shikenan babu matsala faqad akhrajahu Abu Shaykh fi al-Azama dan al-Imam Abu Shaykh al-Asfahani ya fitar da wannan ainihin riwaya wannan athari a cikin kitabul azama takadda ta 39 fuska ta biyu min tariqi Nu'aym ibn Hammad ta hanyar Nu'aym dan Hammad قال حدثنا ابو سفوان ابو سفوان انجن ايمو دان حماد يا بامو كراتين نن بيي شي كوم يچه daga يوسف daga زهري daga اينهن كعب الاحبار كما da yake cikin wannan isnad sai malam ban yace wa nu'aymun da'ifun nu'aymu dan hammad mutun ne mai ba ka kwari wa lakin yabdu annahu lam yanfarid amma kamar ka ce ga alama nu'aimu dan hammad bai kadaitu da wannan riwaya ba faqad ra'aytu al-musannifa fi kitabihi al-arba'ina fi sifati rabbil alamin domin na ga al-imamu a ɗayan littafin nasa wanda ya samu suna al-arba'una fi sifati rabbil alamin hadisai arba'in da suka zo <coughs> don siffanta Allah ubangijin talikai kun san malamai da sun taimaka masu hadisai arba'in akan kaza hadisai arba'in akan kaza kamar da nawawi misali ya hadisai arba'in na ainihin jawabin kalim shine wannan da ya shahara a duniya kusan littafi ne daga gaske mafiya shaharar tafi a duniya shine arba'una hadita ta nawawi shi ya kawo hadisai arba'in ne akan jawabi kalim wanda suke da dunkulallen zance irin wanda manzara sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya bashi wannan baiwa akwai zaka ga wani arba'una hadith akan misali akan hadisin wani wani kuma arba'una hadisin mutanen gari kaza wani kuma arba'una akan matsala kaza shine kuma irin wannan arba'una hadis akan siffofin Allah asali akwai hadisai ne da suka zo da yake gaba ɗayan su basu inganta ba wanda suke bayani akan cewa wanda ya tattara manzo sallallahu alaihi wasallama hadisai 40 ya yada su cikin al'umma manzon Allah kaza kaza kaza Allah mun ce mushi lada kaza da falala kaza zaka ga a cikin asalin bugu mai nagarta na littafin arba'una hadith ba irin wanda yake yawo a gari na yin islamiya ba zaka ga wannan babu mukaddima amma akwai asalin littafin da mukaddiman da shi malam nau ya mata zaka ga zaka ga wannan hadisan ya kawo su karke yake cewa duk da hadisan ba su inganta ba amma dai muna fatan mai tabarriki da su a takaice ba su inganta ba amma al'ada ce ta shahara a cikin malaman hadisi suna yin arba'una haditha akan kaza shi ma zahabi ya arba'una hadith akan sifatu rabbil alamin gashi nan rubutun hannu albani ya ce warka wato takarda ta biyu fuska ta ɗaya. a cikin wani littafin jarama bi sihati shi malam zahabi ya faɗa kai tsaye ya ce hadisin ya inganta an ka'abin daga kabul ahbar wa ma urahu yaf'alu dhalika wa huwa yara tafarruda nu'aym bi yace kuma bana tsammanin shine ma'anar wa ma urahu kun karanta da wa ma bana tsammanin zai yi wato zai tafi kai tsaye ya inganta isnadin alhalin yana ganin nuaimu dan hammad Nuaimu nan duk wanda ya san isnadi da ya ganshi shi yasa akwai matsala to balna kuma mutum kwararre irin zahiri wa qala ibn ibn qayyim al ya faɗa a cikin fi juyushi a cikin ijtima'ul juyush al-islamiyya ala gazwil mu'attalati wal jahmiyya ibn al-qayyim yake cewa a shafin 102 yace rawahu abu shaykh wa ibn babba malam abu shaykh al-asfahani da ibn babba suka ruwaito wannan hadi wannan athari wa ghayruhuma da wasu malaman waɗanda ba su ba da isnadin sahihi da isnadin ingantacce anhu daga shi ka'abul ahbari din fa malam albani yace kaga wannan wannan bayanin na cewa ibnu batta ma ya ruwaito la'allahu yu'ayyidu ma dhakarna an adami tafarrud ga alama yana ƙara ƙarfin abin da muka ce cewa muna sa ran Musa Albani ya zama ba aimu dan Hammad ne kadai ya ruwaito wannan batu ainihin wato daga malam Abu Safwana al'umawi ba sai mala ya ce lamba ta gaba ta 98 an masruqin annahu kana idza haddasa an aisha qala ni siddiqatu bintu siddiq habibatu habibillah almubarra'atu min fawqi sab'i samawat wannan babban malamin jama'a masruq ibn al-ajda alhamadani kenan masruq ibn al-ajda alhamadani babban malami ne cikin tabi'ai bal ba ma tabi'i bane shi muhadrami ne kaman wancan masruq shi ma ya rayu annabi yana rayu alayhi salatu wasalam amma ya musulunta bai samu ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai bayan rasuwar shi yazo ya zauna kasar Madina ya zauna kamar ɗa na ciki a gurin Aisha radiyallahu anha ya kwashi ilimi mai ɗimbin yawa a hannunta an ce yana yaro karami barayin yara sun taba sace shi da akwai barayin yara shi sai ke ci mishi masruq satacci daga baya kuma sai Allah ya bayyana shi bayan kusan shekaru da ya a hannu waɗannan barayin yara sai aka gan shi da kaji an ce masruqun da gaskiya an taba sace shi ne ba wai kawai suna ne haka ko ba mun gane da kyau jama'a ai ya bata mai da asalin sunan shi ah, masruq babban bawan Allah ne daga cikin tabi'ai kamar yadda muka faɗa ban daga cikin muhadramun sune waɗanda sun rayu zamani guda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun musulunta a ba su samu ganin shi irin haka yakan faru ga wasu wanda suke wasu ƙauyuka ko wuraren da manzo Allah ya tura aka yi wa'azi wani uzuri kuma ya hana su zuwa inda yake shi ma mutumin ƙasar Yaman ne kamar Ka'abul Ahbar ya shahara da bauta da kuka a wajen ibada da azumi an ce ya je aikin hajji ba a taba ganin ya kwanta har ya dawo ba a taba ganin ya kwanta a jikin kafaɗar shi ko gadon bayan shi yana bacci ba sai dai bacci a sujuda sai dai yin sujuda bacci ya kama shi aka amma wai je kawai ya kwanta magashiya yadda mutane suke da su je aikin haji kawai ya tafi hotel kuma sarki ya kwance shi ba taba gani ka so da tsaba ibada zama wata rana ya yi azumi azumi har rauni ya kama shi sai faɗi suma Ya da wata ɗaya da ya sa mata sunan aisha sunan malamar shi aisha allah Ana ya sa mata suna aisha yana ji da ita ba aka ce kana la yaruddu laha haka za biya fara duk abin take so baya ki yarinyan ranar to ya yi wannan azumi suma da aka sa mai ruwa ya farfado ta ce baba don Allah ka sha ruwa mana ce me yasa kike ce mun sha ruwa shafa ashafaqata ya abata tausayi nake tausayin wahalar da kake ciki nake ki tausaya mana wahalar lahira ba wannan wahalar ki ban na karasa azumi na bai sha ruwa ba azumin na fara fa jama'a wannan su ne mutanen da ke ko mutanen da ke bayan Allah Allah ya gafarta musu ya je yakin sufi amma bai fada ba kamar yadda zuwa cikin tarihinsa yakin da ake tsakanin Sayyidina Muawiya a gefe da jama'arsa da Sayyidina Ali a ɗayan gefen shi ma da jama'arsa masruq ya je a cikin rundunar sayyidina ali amma wa'azi ya dinga mutane wani ya kaji tsoron Allah wani ba faɗin jihadi bane bai kamata ka shiga wannan ba aka yi dinga musu dai dai yana musu wani an ce ya samu kan mutum ko hudu da suka ji wa'azi shi sauran kuma dubu su ji ba da ka bai shiga faɗa ba bai je da makami ba bai shiga faɗa ba amma ya shiga faɗan na harawan wanda aka yi wanda aka kashe 'yan khawarij tunda wannan jihadi wani lokaci ya taɓa yin tafiya talaka ne fitik ba idan ko sisi ya tafi ya tafi rani ya tafi irin yawon neman kudi haka ya dawo bayan shekara biyu ya dawo gidan shi ba ya dawo da komai ba shi ina abu da cewa labar samu komai ba sai suka bude jikin shi suka ga wata yan fatanya to wannan kuma ba yace subhanallah fatanyar da na arace na manta da ita yanzu sai na koma garin nan na mai musu da fatanya suke sai ya kama hanyar komawa garin da ya tafi zai musu da fatanya da yara. <laughs> waɗannan mutanen da ke na gaskiya Allah ya gafarta mishi in ba na manta ba al-Imam Masruq ibn Azda ya rasu jan shekara 63 a wato shekarar da aka kashe sayyidina a shekarar rasuwar ainihin wato abin nan kenan Yazid dan Muawiya yes dan ya rasu ran da aka ba da labarin Yazid ya rasu kusan ɗaya suka rasu shi a kasar Makka Yazid kuma ainihin wato kasar Sham Allah ya gafarta musu gaba da shi ne aka ce idan zai bada da hadisi daga Aisha sai ce haddathatni siddiqatu bintu siddiq mace mai gaskiya malama mai gaskiya yar gidan uba mai gaskiya su ne ita ta bani wannan hadisi as-siddiqa aisha radiyallahu anha ita ke cewa as-siddiqa bintu siddiq yar gidan siddiqu sayyidina abubakar dan gidan abu quhafa radiyallahu anhu wa ardahu an ce manzon Allah wa kafi so a duniya yace aisha aka ce a ya manza Allah a cikin maza ya ce babanta su sun gama morewa ko kana kin su ma kai ne banza kai ne a ƙasa shi annabi yana son su don maza Allah da kan shi faɗi wannan ba tsayaye wani ina ko wata ta baba ya ce ku bari sai na shawara ko kuma da wane da wane da ina ƙaunar su kai ɗaya kawai ya ce wanci aka ce ya rasu lalla minar rijal ya ce abuha to me za ka yi da waɗannan in baka kaunace su ba me zaka yi su radiyallahu anhuma wa an sa'ir sahabati ajma'in Bayan ga haka jama'a sa'annan ainihin wato wannan mataki na siddiq dukkaninsu sun samu wannan mataki na as-siddiq Aisha radiyallahu anha ta samu wannan matsayi na as-siddiq ne sakamakon watan abin da ya faru da ita na ƙazafi da munafukai suka yi mata wanda wannan kissa ce sananniya shahararriya Allah ubangiji ya saukar da ayoyi guda goma cif a cikin suratun nuri tun daga faɗin Allah cewa innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al ithm والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم Allah ya ce waɗannan da suka zo da ƙarya suka kera ta daga cikin jama'a ku ƙarya suke wasu tarin jama'a ne ku kuma mutanen gina sai na bakar kuka ɗauka sun muku shari'a zama alkhairi da yanzu ga shi ƴarku ta samu ɗaukakar daraja yanzu matsayi ta ɗaya da maryamu lilbatu maryamu uwar annabi isa alaihi salam wadda ita ma ta haihu babu miji Allah ubangiji ya turo mata mala'ika ta ainihin wato ɗau ciki ta hanyar huri da mala'ikan na ya mata game da Allah ba da labari a cikin alkur'ani musamman sautu maryam ta zo mutane suka dinga mamaki yahudu suka yi mata sharri Allah ya barrantar da ita daga nan hukuncin shi ne duk mutumin da ya yi ma maryamu kazafin zina to yanzu ƙur'ani ya karyata da haka ya zama kafin hukuncin shi ba hukuncin bulala ne na kabari to haka bayan an barrantar da aisha kaga wanda suka mata kazafin kafin barrantarwa an musu hukuncin kazafi su mistahu da hamna da makamantansu amma wanda ya mata kazafi daga baya to yanzu ƙwar'ani yake karyatawa ƙwar'ani ya ce ba ta yi ba shi kuma ya ce ƙarya ne shi kuma ta yi wannan yanzu kafiri kalmar kafirci ce za a kama shi akwai shi kuma alƙalin musulunci da yanke mashi hukuncin kisa da sa a kashe shi a ko dai a kashe shi a matsayin kafiri ko kuma in ya tuba a kashe shi a matsayin haddi ina fata mun gane wannan da kyau jama'a to Allah ya ba Aisha wannan daraja Allah ya ba mahaifinta darajar Siddiq saboda yadda ya da manzon Allah ya sallama al'amarin shi ga baki daya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen karfin shi da dukiyarsa da gasgatawarsa da yaƙininsa ka duba ne ga dukiyarsa gaba ɗaya ɗauka ya bayar ya bayar da kanshi kuma a matsayin ɗan da'awa mafi yawan musulman farko daga cikin manyan asabiquna shi ya ba su musulunci shi ya musu da'awa suka musulunta sannan wajen yadda da mazala Allah sallallahu alaihi da wani mazala Allah ya ce ai shi baya ja shi bai kawo ra'ayin shi ne da misali Umar yake sai ce Umar kaga mutumin nan shi Allah ya aiko shi Allah ya ba Qur'ani ka bar shi yadda ya fassara haka sanda aka yi hadithar ainihin Isra'i da Mi'raji mutane da dama sun girgiza ya zai a ce an yi wannan doguwar tafiya cikin dare guda aka baka ce mai kai ne kace duk abin da ya faɗa ka ce ka yadda ko ce kwarai kuwa to ka ji abin faɗa ya ce, in ya faɗa na yadda shi sa manzo Allah da kanshi yake cewa babu wanda na ci moriyar dukiyarsa irin yadda na ci moriyar dukiyarsa Abubakar babu wanda zan kaunata inda zai yi na kaunaci wani kaunar da ba za ta bari na galefinsa ba kamar Abubakar yace a abubakar ya taimake ni sanda kowa ya kyamuce ni a rufe duka ƙofar masallacin nan a banna abubakar saboda a madina masallacin manzo Allah shine tsakiyar gari kowa sai ya kofa setin gidan shi baya mutane ba sa bin main gate kowa setin gidan shi kawai ke gudawa ya dinga shigowa manzo Allah ya ce duka a tushe su a kawai babbar kofa da kofar na abubakar sai kuma kofar sai ali ta ma an bata da cikin gidan kuma har yanzu wannan kofar akwai sa masallacin madina saboda za Allah ya ce kada a tushe to har yau ba tushe su sai na bakar da ma ya samu wannan falala shi kuma ta samu wata falala ita ma irin tata radiyallahu anha wa anhu shi sa su sabai sun riga sun karmasa ba za ka taɓa iya kamo su ba ko da aikin alkhairi ba da tana kuma da na banza domin inda za ka samu girman dutsen uhud na zinariya wannan fa is imaginative magana don ba za ka taɓa samu ba ƙaru na ma duke shi ba ta ka ba girman dutsen udu kalla ka gani ko ce girman bulo inci tara na zinariya yan kana bishi sai ka yi gogori da masu kudin kasar nan wanda suke lissafa kudinsu da dola to girman dutsen uhudu wanda ya kusa kilomita bakwai tsawon shi bayan ka samu wannan dukiya a ce da ikhlasi ka ɗauka ka ba addinin musulunci ka ce a yi masallatai a biya ma talakawa kuɗin magani a gina wa kowa gida duk abin da za a yi sai makamai a yi jihadi a gina makarantu a sai littattafai a ba makaranta alkur'ani a ba masu kowa kamar da garin zariya misali ya zama kamar aljanna wajen jin daɗin rayuwa don haka samu wannan kuɗa a garin zariya ai kowa ai zai shana ko a ce a yi taraba su za su kai hannun kowa da za ka yi haka ba za Allah ya ce ɗanen da za ka samu ba zai kai yawan ladan da sahabi zai samu idan ya ba da sadakar dabino cikin hannun shi za Allah ya ce ga rabin hannu ma kamar rabin gwangwani ke naira talatin kaga da aikin kirki ba za ka musu ba ballantana kuma da aikin banza ballantana kuma ka ce wai ka kafa adawa da su kai dan zagin su ne kai dan zakula laifukan su ne yanzu ko a ta kai saka kamo shi ko kai shugaban kasar Najeriya da ya riga kai za a ce ya yi kafin kai ka ce ai abacha mutumin banza ne wallahi ba ma shugaban ƙasar najeriya ba ne ƙarya ne wallahi bai cancanta ba oho tarihi da ya san shugaban ƙasar najeriya ne tarihi ya san haka ko kai kawai ƙarshe za a je a kama ka ne a kulle ka a sakatin a cikin matsatsi ne allah ya tsare mu daga bata a takaice masruq yakan ce mai gaskiya yar gidan uba mai gaskiya habibatu habibillahi masoyiyar masoyin Allah Allah yana son manzon shi shi kuma manzo yana son Aisha wannan ta gama haihuwa al-mubarra'a min fawqi sab'i samawati wanda Allah daga saman bakwai ya ainihin wato barrantar da ita shi da kansa daga zina wannan shine ma'anar shaidu al-mubarra'a min fawqi sab'i samawati isnaduhu sahihun isnadin wannan ainihin magana ingantacce ne malam ya ce wakaza sahabun lukayin fi islamiyya a cikin shafi na ɗari da ainihin wato biyu ibn qayyim al-jawziya a cikin littafin ijtima'ul juyush ya inganta shi wa lam ya'zuhu aidan li masdar shi ma bai danganta shi zuwa ga kowa ba irin yadda malam ya ana wa fihi rajulun lam yusam walakinahu wusifa bi thiqa yace akwai wani mutum wanda ba a sunan shi ba mubahami kenan amma kuma an ce mutumin kirki irin wannan ba a karɓa a isnadanci amma dai ba a saurin cewa malamai irin waɗannan idan suka ce abu ya inganta in ba ka ga isnadin ba ba ka saurin cewa ba haka bane wallahu a'lam Allah ya fi sanin dini zama kun ji wannan daga babban tabi'i masruq ibn al-ajda al-hamadani dan ka san ashe magana yadda qur'ani ya faɗe ta hadisai suka faɗe sahabai suka tabbatar da ita yanzu kuma muna gangarowa ibnu ah, al-imam zafi ta kawo mana malamai zamani zamani har zuwa zamanin da yake raye duka zai ta kawo mana malamai ɗabaka ɗabaka <coughs> waɗanda suka tafi akan tabbatar da wannan malamin musulunci waɗanda ka sani kai ne labarin labarinsu wanda kuma baka ma san su ba duk zai faɗa mana su ina fata mun gane wannan da ke jama'a malam yake cewa وحديث عبيد بن عمير قال ينزل الرب عز وجل شطر الليل إذا إلى السماء الدنيا فيقول سيكما وترواية دقا أينهم واتو عبيد أم عمير عبيد أم عمير ابن قتادة الليثي كنا المكي wani mai wa'azi ne mai sa mutane kuka in yana wa'azi abdullahi dan umar yakan je ya zauna ya ji wa'azin wannan mutum sahabi malami irin abdullahi dan umar yakan je zauna ya ji wa'azin ubaidu dan umar haka yi zuwa cikin tarihin shi kamar da zabi a masa kasan ku ya kai mai wa'az wani lokacin yana ba da labarai ma irin abubuwan da yake faɗa sai abdullahi dan umar ya ce o kai ko ka dinga faɗa abubuwa kamar kana waje a kai mu ma da muke waje a kai ba ma ba da labari haka in yana ba da labarin gazawat misali yakin uhudu yakin ainihin khandar yakin ah, ah, ah, abin nan badar wanda su da su aka yi kamar yadda shi abu ɗan umar an je da shi badar aka ce ya yi yaro ya koma gida kaga ya sa abin da ya faru amma bai iya ba da labarin in da yadda wanda yake bayarwa ba dole bane don ka da ka kowa sani shi rububu mallaki na au'a min sami wannan mutumi babban malami ne shi ma cikin tabi'ai ya rasu hijira da shekara 74 insha Allah yana da hadisi a cikin dukkanin kutubu sita kamar yadda masu yake da su shine yake cewa A yake faɗin wannan magana yana cewa yanzu rabbuna yanzu rabbu azza wa jalla shatarar laili ila sama'id duniya Allah ubangiji maɗaukin sarki yana saukowa yana sakkowa a ainihin rabin dare zuwa sama ta ƙasa fa yaqulu sai Allah ya ce man tsalu fa fa'ati wa zai roƙe ni na bashi abin da yake roƙo ina masu neman buƙatu me yasa kake tabbaci kana da bukatu a wurin Allah ka miƙe ka yi addu'a kuma ka nace wajen addu'a na daga cikin kurakuran da muke yi idan mutum ya addu'a ya addu'a kawai wuce to ina gaji da yi to wannan ya'as ba daidai bane ga musulmi manzo Allah sallallahu alaihi da kanshi da aka mishi zini kamar yadda hadisi ya bada labari Aisha take fada cikin hadisin Bukhari yace fada'a tace fada'a thumma da'a wada'a manzon Allah yayi addu'a yayi addu'a yayi addu'a shi za Allah kenan ba oga kwata kwata duka annabi ayyuba da Allah ya jarabce shi da cuta kamar yadda zuwa cikin ruwaya al-Imam Tabarani sai dai shekara 18 yana fama da ciwo shekara 18 zama yayi abin ayyuka mutun ya balaga yana ta addu'a anni masani shaytanu bi nusbil wa'ab sannan Allah ya Allah Allah ya bautar da bayi ne da da ainihin addu'a sai Allah ya san maganin fararewar kan da shi da ran da ya adda ɗin ko sai Allah ya ci mishi urkun bi rijlika amma ba faɗa mai sai dai duka wannan adda to kai ma kana addu'a ka ɗauka wai da kai yau gobe ka ga an sa kamar kan wuka a idan ma ka ga haka to ya kamata ka yi taka dan ko dai isa daraji ne sa sahabbai da mutanen farko idan suka yi addu'a nan da nan ta amsu sai kuma sai gaban su ya fadi sai su tsoro su ɗauka ko kuma dai hasara ɗin sai lahira ake gaggawa ba su ana gaggawan ba su hasanar da lahira amma kai ta addu'a Allah zai amshi dukkan addu'a mumin shi za a cikin alkur'ani da Allah yake cewa za su alaka ibadi anni fa inni qarib malamai suka ce kaga anan ba a ce faƙul ba yayin da a sauran wurare yas'alunaka anil ahilla qul hiya yas'alunaka anil khamr wal masal qul fihima wa idza ah, wa yas'alunaka anil yatama qul islahul lahum yas'alunaka anis sa'a qul innama duk inda aka ce yas'alu yas'alu sa tambaya ku zaka ji an ce da qul kace amma nan da suke tambaya akan Allah ina yara zai addu'a saboda gaggawar Allah ya nuna cewa tsakanin shi da bayi babu shamaki sai aka cire kullum haka malamai suka ce wai za su alaka ibadi anni fa inni qaribun ba ce fa kul ba kamar yanzu Allah da kanshi ne yake bada amsa bai ce wani ya bada amsa ba fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'a ina amsa kiran duk wani mai kira da aka ka dinga tashi da daddare kai alula kai sallah abinda ya sauka karatun alqur'ani istighfari ka tsuguna ka roki Allah ka faɗi duk bukata da kai ta kai tsaye karkaiwa Allah wani kwana kwana ya sani wannan bauta ce bauta Allah ce ko mun gane da kyau jama'a ka saba da yin wannan ma Allah da sarki za ga yana biya maka bukatunka kuma ba dole Allah ya maka bukatar ka ga yadda kake so za ka mutane musulmi ya saba da baiwa Allah zabi Allah ka bani ka za idan alkhairi ya Allah idan a cikin ilimin ka ba alkhairi bane Allah ka canza mu ni da kake son wannan abu karka ci Allah ka sa na mallaki gida na kaina ya Allah idan alkhairi ya Allah in ba alkhairi bane Allah ka bar da muta gidan haya misali wa zai yi wannan da to sallama da kaiwa Allah bata kai ba ke sallama da kaiwa Allah bata kai ba Allah ya tsare mu malai ci gaba da cewa ah, ah, man yastaghfiruni fa aghfiru la wa kuma zai nemi gafara ta akan zinuban da yayi ni ko in gafarta mishi kana zinubi da rana kana yi da dare duk cikin zinubai muke mu bayan Allah Allah bangiji ka gafarta mana sai ka miƙe kai ta istighfar kai ta istighfar yanzu wannan bawan Allah da muka ambata sai na Abubakar shi manzan Allah ga kanta da addu'a cewa Allahumma inni zalamtu nafsi gulman kathira ya Allah ni wane na kamar cewa yake ni Abubakar Siddiq na cuci kaina cuta mai yawa na yi zunubai masu yawa ka duba salihin bawa irin wannan fa amma yana itirafi da ya cuci kai cuta mai yawa ina kuma ga yanzu mutanen ƙarshen duniya wanda zunubin mu inda za a ce zunubi kashi ne da ke wari inda muke zaune ba za a yi zama a ce misali yanzu iya yawan zunuban mu kowa za a dinga jin warin zunubin daga jikin shi masallaci da ba za a iya shan haka iska ba saboda in ka kasuwa sai an cinka ya tsutsa din da ka kai ko ka ba ka sai ka ji wannan warin saboda kowa da zunubi a cikin shi to da haka dole mu yawaita istighfari da neman tuba da nadama Allah ubangiji ka gafarta mana Allah ka tsare mu Allah ka kauda kai akan kurakuranmu ya Allah ka ji kayin mu da suwa da iyayenmu da malamanmu da kaza da kaza da kaza wannan ana so ka dinga yin cikin dare hatta idza kana al-fajr sa'ada rabbu azza wa jalla da zaran al yayi sai Allah ubangiji madaukin sarki sai kuma ya koma kan al'arshinsa أخرجه Abdullahi الله بن ahmada fi في كتاب الرد على الجهمية تصنيفه al-imamu abdullahi ibn ahmad ibn hanbal malan dan malan kenan wannan ko malan kai halin dan malan kai halin malan shine al-imamu abdullahi dan gidan al-imamu ahmad ibn hanbal a cikin kitabun raddi al-jahmiyyati tasnifi nashin ba na uban baki uban ma na da kitabun raddi al-jahmiyya anan ya fitar da wannan a cikin nashin littafin a shahid shine cewa Allah Ubangiji yana saukowa zuwa sama ta duniya kuma yana komawa zuwa al'arshinsa mai girma da ɗaukaka malam ya ce hadithu shuraihin ibn ubaidin annahu kana ya ƙulu irtafa'a ilaika thugha'i tasbihi wasa'ada ilaika waqaru taqdisi subhanaka dhal jabaruti biyadika al mulki wal malakuti wal mafatihu wal maqadiru shuraihu ibn ubaidin shi ma ɗaya daga cikin tabi'ai shuraihu ibn ubaidin al-habrani ash-shami mutumin ƙasar sham ne malamin qur'ani ne mai karantar da yara hadda ana mishi alkunya da abu salt yana da riwaya a cikin tafin sunan uh, abu dawuda da sunan limamin nasa'i da littafin sunan uh, baihaki wannan malami jama'a daga cikin tabi'ai shi ma ya irtafa ilaika fuga tasbih yana yabo ga Allah ne yace ya Allah wato gurnani ina abin da aka dinga ji a tasbihi kana jin murya ƙasa ƙasa haka shine fuga fuga suga tasbih gurnanin masu tasbihi yana hauhawa irtafa ilaika yana hawa sama inda kake ya Allah ada ilaika waqarut taqdis hakan nan kuma natsuwa waqar natsuwa na masu ƙaddasa ka na masu girmama ka shi ma yana hauhawa zuwa gare ka ya Allah subhanaka zal jabarut sarki ya tabbata gare ka ya Allah zal jabarut ma'ana ya zal jabarut shi sai mishi nasba ya kai Allah wanda yake da ainihin siffa ta al jabarut wato jabarut shine wanda zai iya tankwasa kowa Allah mai tankwasa kowa mai bi da kowa ko kowa baya so wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbih duk wani abu a duniya nan da kafiri da mumini da mai rai da maras rai da mai tsiro da maras tsiro da dutse da ruwa komai yana so baya so yana wa Allah tasbih wannan shine al-ibadatul qahariyya kowa yana bautawa Allah ko ya ki ko to amma kuma akwai al a al ta abudiyya wanda Allah ya bautar da mutane da ita wacce akanta za a yi sakamako to wannan ita ce Allah ya ba mutane kudura da irada da mashi'a masu gudana ƙarƙashin kudura da irada da mashi'ar Allah domin Allah ya yi sakamako rana da kiyama wa khalaqa as-samawati wal Wani bil haqq wa tujza kullu nafsin bima kasabat Allah ya dace sama da ƙasa da gaskiya kuma dan a yi sakamako inna hadinahu sabila imma shakiran wa ma kafura inna atadna lil zalimin salasila wa aghlala eh, eh kafina salasila wa aghlalan wa sa'ira Allah ya ce inna hadinahu sabila dan adam mun shirye shi hanya in ma shakiran ko dai hanyar yabawa Allah da aikin kwarai wa in ma kafura ko hanyar fandarewa da kafirci da fasikanci Allah ka tsare to wannan kahariyar da Allah ya ɗaura a kan kowa ita ce ainihin jabarutin Allah komai yana wa Allah tasbihi da gaida Allah biyadikal mulk ya Allah sarauta a hannunka take wal malakut da kuma duk wani abu da ake iya mallaka Allah naka wal mafatih da magudan arziki duk wani abu da Allah yake bayarwa wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu kenan ko kuma naziluhu illa bi qadarin ma'lum komai da gani a duniya Allah yana da taskokin shi amma Allah baya saukar da shi sai da lissafi da ya ga dama ya tsara wanda ba zai ishi ba zai ba mutane yawa ba ba zai cutar da su ba ba zai kaza ba gwargwadon bukatunsu yanzu kadara ruwan sama da za a yi ta zubda shi kullum yadda ake zubar da hasken rana kullum ya za a yi wata uku ma ana yi sai da mutane Haske rana da za a ce haske rana ne gaba daya tun daga fitowarta suna ta kewaya kun ara ya cikin Allahu alaikumun nahara sarmadan kai daga jin sarmadan kasan bala'i yayi ila mulki ya mutu man ilahun ghayrul lahi atikum taskuru na fi da Allah zai bar rana a ce ita ce dodar tun daga ran da aka fara duniya har tashin alkiyama waye isa ya kawo muku inuwa eh, dare da za ku za ku nutsa a ciki kadara ce da a cikin rana yake yaushe za ka huta ki a ce babu wani magana la'asar ta yi ko azhar ko rana ta gota kawai tana tsaye stagnant haida da ba karamin bala'i ne wannan shi abin da Allah yake da makadir da kaga bukatun mu zuwa ga energy da hasken rana Allah ya bada shi gwargwadon abin da duniya take bukata haka bukatu da ake da shi zuwa ga dare bukatu da ake da shi zuwa ga ruwa isa inda Allah ya kaddara ai musu ruwa da yawa in an musu sai Allah ya kayyafa wajen yadda za su iya surviving wannan ruwa da yawa inda suke bukata kaɗan sai Allah ya musu iya wanda suke bukata akwai inda ma kuma kwata-kwata ba a ruwan kuma suna cin abinci irin misali kasan makka kasan makka ba a musu ruwan damuna ruwa wanda za a ce an yi an yi shuka an yi girbi da sauransu amma kuma suna cin barkacin addu'a annabawa sun fi sun fi inda ake noman kamar mu yanzu nan sun fi mu son yin abinci mu da muke noma sun fi mu ganin mai kyau dan su yanzu ma organic farming suke ba ka taɓa ganin ai ba irin wannan kenan mu ga ta nan kama yi haddari ta a maka ba haka ba ka ta kamar ta roba haka haka lemu komai ka gani da ka gani ma za ka ji gara kwaɗayi kawai <laughs> kuma ba sa noma Allah shi kyauta shi ne ma'anin mafatihu mabudan arziki Allah yana da mabudan arzikin da yake baiwa bayi da kuma wal maqadiru da kuma kaddarorin da Allah yake kaddara yi kaza kaza zai faru wane zai rayu wane zai mutu wane zai arziki wane zai tsiyace waɗannan duka su ne abinda Allah yake ainihin kaddarawa da sauran kaddarorinsa subhanahu wa ta'ala mala yace isnaduhu sahihun isnadun wannan ainihin asali daga shuraihu ibn ubaidin ash shi ma ingantacce ne zamu zo mu ji bayani akan shi ainihin gaba ta 88 ta ta'aliki insha Allah malam yace akhrajahu abu sheikh abu sheikh asfahani ya fitar da wannan riwaya a cikin al'azama kitabul azama a takarda ta goma sha tara fuska ta ɗaya wa qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim al-jawziya a cikin littafin ijtima'ul juyushi shafi na 105 yace bi isnadin sahih jama'a na fata muna bi yanzu wannan mangamu ne muna tijin su daga ainihin tabi'ai waɗanda suke manyan malamai cikin tabi'ai sai ya ce hadisu ka'abin anna subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar lahunna dawiyyun hawla al'arshi ka dawiyyin nahli yadhkurna bi sahibihin har ila wata riwaya daga ka'abul ahbari ɗincin cewa anna subhanallahi idan kai subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar wannan tasbihin duk sanda yi shi to wannan tasbihin za a zo a tirke shi a yana nan lahunna da wiyun haulal arshi suna yawo suna kewaye al'arshi su wannan tasbihin ka da na nahali suna yin gurnani suna kuka irin kukan kudan zuma suna ta yin mummu irin kukan kudan zuma yankurna bi sahibihinna suna ambatan wanda yake karanta su mutumin da ke ambatan Allah da irin wannan zikirin su kuma suna can suna ambatan shi a wannan waje inda irin wannan shi ne wanda ake cewa ba za a gaskata ba kuma ba za a karyata kuma wannan sai in an samo mushi wani shahidi daga nassoshi ingantattu daga manzala su ɗari salama in ba a samu ba ba to haka za a karanta sai a wuce salin alim ma'ana irin ragowar abin da ya sani ne a cikin karatunsu na ainihin yahudu da nasara shi sa kamar yadda malamanmu suka sha faɗa kan mala albani marigayi mala awal namu Allah gafarta mishi ya sha yin nasiha da wa'azi akan cewa musulmi su kiyayi da zaran wani ya tuba a cikin kiristoci sai a mai da shi malami a musulunci musulmi su kiyayi wannan a ce zai dinga wa'azi ana saurari da sauransu zai dinga kawo abin da ya sani ne tsohon abin da ya sani a cikin addinin shi na baya to haka ma dan bida tsohon dan dariƙa ko tsohon dan shi'a da ya tuba musulunta to ya zauna a cikin flow members har sai ya koyi addinin musulunci na gaskiya ya iya ya san akida ahlus sunna babu lafi ya wasu amma kawai a ce daga ba da labaran abin da suke yi da na barna da shirka sai kuma a dinga mai fatawa a dinga mai tambaya a dinga gaita shi masallaci masallaci to wannan ne ma mabudin barna jama'a saboda zai zama abin da yake koyar da mutane shine wancan da ya sani bai riga ya bai riga ya ya amayar ko ya zawace bid'a da ke cikin shi ba an zo kuma ana sa shi a mumbarin ahlus sunna yana jawabi sai dinga wannan jawabin yana tunanin karantarwa yake jahilai kuma suna sarari balantana kuma a ce zai comparative religion ya kamata mutane masu gane kwata-kwata ba ba ruwanka ba ka bukata abin da ke cikin babin Allah bai mutu da gani shi yi kokari ka iya alkurani ka haddace ko ka haddace wani bangare ka iya karanta shi ka lazimci tilawarsa ka nemi tadabburi da sanin ma'anarsa in kai wannan zaka tsira idan kana neman labaran yahudu nasara akwai su a cikin alkur'ani domin ƙur'ani muhaimunin muhaimin yayi mamaya ya mamaye sauran ta ba sannan kuma akwai ma ɗaya bayan ɗaya da Allah ya ba da labarin abubuwan da suka faru gare su wanda sun ishe ka ibra da iza sun ishe ka ɗaukan izina da ɗaukan darasi wancan kuma ka kuma ainihin kiristoci su ci gaba da ainihin shagallansu a kai Allah ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa an ka'abin aidan qala inna lil kalami at-tayyib hawla al-arshi ladawiyan kadawiyin nahari yuzkiru usahibi lalle shi zance wanda za a dinga yi mai daɗi alkalim alkalamun tsayin wato zikiri da tasbihi da makamantansu za ka ji yana da ainihin gurnani kamar gurnanin ƙudan zuma kewaye da al'arshi yuzkiru bi sahibihi ana ambatan mai wannan ainihin wato a wannan salati ko kuma ya zukur bi sahibihi yana tunawa ainihin mala'ikun da ke wajen cewa wane ne fa yake yin wannan salatin ni din nan ji salatin kilahuma thabitun an ka'abil ahbari malam zahabi ya ce waɗannan zantuka dukkaninsu guda biyun nan sun tabbata daga shi ka'abul ahbari din gashi aka sama da ya ci gaba da cewa akhrajahuma abu ja'far ibn abi shayba al-imam abu ja'far ibn abi shayba in ji al'imamu al'albani ya ce shi fitar da wannan ainihin riwayo guda biyu fil arshi a cikin kitabul arshi ɗinsa takarda ta 162 fuska ta biyu bisanadaini sahihaini da isnadoji guda biyu tabbatattu daga ainihin wannan tabi'i ka'abul ahbar Allah gafarta mishi sai malai yace hadithu abi khilabata qala lamma ahbata Allah ta'ala adama abu ba ɗaya daga cikin tabi'ai ne shi ma har ila yau wanda yake babban malami ne a cikin tabi'ai abu ta aljurami kenan abdullahi ibnu yazidin aljurami sunan shi kenan asalin sunan shi abu ba yana da alisai a cikin kusan dukkanin kutubu sita babban malami ne a cikin tabi'ai ya rasu jihar shekara ɗari an yi an yi da shi ya ainihin wato rike alƙalanci yaki da aka matsa mai zamanin sarkin zamanin shi kawai sai ya da cikin dare ya gudu ba sai inda ya ba sai aka ji labarin shi bayan shekaru a can wani kawai ya ji ya kuya ku ce ba shi ba zai alkalanci ba yana zaune lafiya sa musu kai shuta haka ya ce yanzu ku za ka mutane suke rubuta application suna neman alkalanci zai su kama kafa a ba su a yanka su da jinin jikinsu ba su sani kuma ba malamai ba ne 'yan certificate ne kawai wasu ma da satan an sa suka ci certificate ba sun iya bane wani risala wannan da iya wanda 'yan mata ne suka ya kamata ce su tsaya a risala 'yan mata yin islamiyya primary 4 ko 6 su ya kamata su tsaya a risala amma alƙali ya kamata a ce ya iya dukkanin abin da ya kamata malami ya iya ba wai a ce bida'atuhu musja kuma da ita yake alƙalanci gaba ɗaya karatun shi bai wuce a kulle a ne da a saka aljuba kamar ka tsire da ɗari ne karatun shi bai wuce ba da za a narka karatun a mai da shi wata madda bai wuce a kulle a leda a sa a jiyu ba kaga za ka wuce ba wanda ya san ka wuce da shi da haka mutane suke zuwa lai saboda neman fitina jama'a ya kamata alkali ya zama mustahidi don dan alkalanci mustahidanci ne wato kana yanzu wakilta Allah ne kana cewa eh kaza hukuncin Allah ne kaza haka Allah ya kamata ya hukunta ko da baka san hukuncin Allah kai ba kana sara ka kai hukunci da hukuncin Allah za Allah da ya ce alkali kara uku alkali daya dan aljanna ko biyu yan wuta qadin fil janna wa qadiyan fil nar waye dan aljanna wanda ya san gaskiya ya hukunci da ita su waye yan wuta wanda ya san gaskiya ya hukunci da aka santa da wanda bai san gaskiya ba ya hukunci ko da ya dace da gaskiya ya malam tunda yanzu abin nan yayi eh, rehu yayi canki canki yayi mana bai san a gado nawa ya kamata a baiwa wani ba amma sai ce to ina da ganin ya kamata a bashi gaba sai zama kazan nan da ya ce a bashi ya dace da asalin farzin da Allah ya tsaga mai ko to bai ci ba ba kamar jaraba bane kaga jarabawa in ka zo ana yin jam ka dinga dauki daidai kana sakawa A da B wanda ka nace za su baka ko dan ba su san wanne ne ka faɗa da yaqini ba wanne ne ka faɗa <laughs> da da shahu mulera za su baka duka da haka zai gani ya doko point ba abin da iya to a alƙalanci ba haka kawai ka iya e to yi kunci da abin da ka iya ba ka iya ba ka ce ban sani wallahi zama da za mu saba da faɗan ban sani ba ku ci ka ji ta maka zaman lafiya saboda baka sani ba iya ka ilimi ke ɗan ahsana man ta ila ma alim Allah za ta malam me kaza ban sani ba shikenan kawai Imam Malik an kawo mai fatoyi sama da arba'in aka ce guda uku kawai iya amsawa ciki kuma kanas ta kano aka zo tun daga ƙasar yaman ɗanan da muke ambata aka zo an ji labarin babban malami a ƙasar madina aka mai tambayoyi aka haɗo su daga garin aka ba su guziri aka ba su komai suka tafi da suka zo da yawa disappointed kai maliku an ce kai ne malamin duniya gaba daya mun gani tambayoyi duk baka sani ba ya ce eh din ban sani ba ku je ku gaya ma wanda suka turo su kuma su gaya ma mutanen garin mutanen garin su gaya wa 'ya'yansu a ba da wasici duk garinku a gado wannan labarin cewa maliku ɗin nan jari ne amma yanzu ga akwai mutumin da ko da ko gashin da ke zubewa a jikin kan maliku in ya zaje bai kadar zama ba a ilimi amma kuma ya san komai wajen fatara ma'ana kuma ya ka tambaye shi yana da amsa wannan yawa sai ya je wuta ranar kiyama Allah ya tsare mu da haka ya ce abu kilaba ya ƙi an san ainihin wato abin nan alƙalanci ya gudu ya tafi gaba ɗaya aka neme shi aka rasa kamar yadda muka ambata ya rasu ta shekara biyar. bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta mishi Abu Kilaba zaka ji babban ɗalibi ne a makata Ibn Mas'ud yana da riwayoyi da dama daga makata Ibn Mas'ud yana da hadisi a cikin dukkanin kutubu sita yace yayin da Allah ubangiji ya saukar da Adamu duniyar nan sai Allah ya ce da shi ya Adamu inni muhbitun ma'aka baitan ni zan sauko tare da kai zan saukan maka da wani gida yutafu haulau za a dinga kewaya shi kama yutafu haula arshi kama yadda ake kewaya al'arshi na wa yusalla inda kuma a dinga yin sallah a wajen wannan gida ka'aba kenan kama yusalla inda arshi kama yadda jama'a sama suke sallah a wajen al'arshi na falam ya zalka zalika ba a gushe ba ana kewaye ɗakin Allah al'arshi hatta kana tufanu har tufanu ya zo ya faru kana a nan tammaci ai hatta hadafa tufanu rufi'a sai aka ɗauke ɗakin ya zama babu shi a wajen fakanatul anbiya'u tahujju annabawa suka kasance suna tafiya takanas shi ne ma'anin hajja su tashi su naki gari su tafi wannan ɗaki don su je su kewaya su bauta wa Allah ya atuna hu to bayan na din idan suka zo wajen fala ya arifuna Maudu'a. ba sa iya gane daidai ina ne ɗakin yake da an ɗauke shi ruwa ya lalata fandisho din hatta bawwa Allah ta'ala li Ibrahim alayhi salam har Allah ubangiji yazo ya gadawwa da annabin Allah Khalilur Rahman ibrahimu alayhi wa ala nabiyyi salatu wassalam Allah ya gada mishi da wannan gida da Allah yake cewa wa in bawwa ana ibrahima mene Allah ya ce makanan baiti shine da ke shara kina yayin da muka gada wa ibrahim wana muka bashi dama ya discovery wurin da dake yake makanan baiti Allah tushrik bi shay'an wa tahhir baitiya wal qa'imina war ruka'i cewa kar ka sake ibrahimu kai shirka kuma ka tsarkake ɗakina ga masu ɗawafi da masu ainihin tsayawa a wurin su ibada da masu ruku'u da sujuda ko kuma ila yau faɗin Allah da yake cewa wa ahidna ila ibrahima ko wa ibrahima wa isma'ila an tsahira baitiya da ta'ifina waɗannan da ya ayo su yake ishara zuwa gare su ba'ifi fi nan kuma wal akifi na gum masu dawafi da ko masu itikafi duka ya ayyana a cikin ainihin sautul bakara ko to na oke waccan hajji ne wannan ce bakara jazakumullahu khairan a taƙaice jama'a wannan tabi'i abu ba yana mana ishara zuwa ga faruwar kamar a sababu eh, sababun nuzul ko kuma a ah, abin da ya faru Allah ya bada wannan labarin abin da ya faru Allah ya takaita mana labarin wa in ana li ibrahim al-bawana ibrahima makanal bait yayin da muka nusashe da ibrahim alayhi salatu wassalam wa ala nabiyyina muka nusashe shi inda wannan daki yake na Allah subhanahu wataala shine Ka'aba ashahid a cikin wannan shine Allah ubangiji na da al'arshi a sama kuma har halittun da ke sama suna bauta wa da dai kokarin tabbatar da ɗaukaka Allah Ubangiji madawakin sarki malai ci gaba da cewa wa huwa thabitun wannan magana ta tabbata an abi kilabata daga babban tabi'i abu kilaba malami daga cikin malaman tabi'ai wa aina mithlu abi qilaba yace kuma ina ma za ka samu irin abu kilaba malami ne da baka taba gani irin shi ba fil fadli wajen falala wal jalalati da kuma daukakar daraja ilimin shi haraba min tawliyatil qaba'i min al iraqi ila sham ya gudu dan tsoron kada a bashi alƙalanci ya gudu ya bar ƙasar iraki ya gudu zuwa ƙasar sham malan farko jama'a ba su da alƙalanci irin yadda yi nan haka abu hanifa ya abu hanifa sai da aka dakai aka dakai na kaza ya ki karba imamu shafi'i da ya karba ya ce ba zai iya ba a yafe mishi kuma malamai da dama kuma malamin da ya karba kuna aka mushi alƙalin sai ce to kai ma dai kan alama kana da gaskiya wani ma kuma da gaskiya ni ban gane ka alƙalin sai ba ku tashi ku bani wani duk aliyar da aka kawo sai ce bai gane kanka za ka zo da aka salabe shi nan <laughs> ma dabara ya yi kawai tunda ya kasa yanke kowane hukunci kullum haka zai wuni yana saurara in ya gama saurara ce eh, kuma kana da gaskiya kai fa mu jira ka ai ya mun kaza ya mun kaza ce kuma kai ma da gaskiya ka sai ya shuru malam yanzu ya zai ce a gaskiya ni ban gane waye ga gaskiya a cikin gobe tashi wasu waje <laughs> daga raka wuta mai takarda ka ce ya ji an sallabai wato duniya ne jama'a in baka san tarihin salaf ba ku kana cikin haɗari musamman wajen fahimtar rayuwa ne shi sa ba wai kawai cewa zama mazabin salaf ba wajibi ne mu san suwaye su ya suke da al'adunsu ya suke da ɗabi'unsu wani irin addini suka ya sauƙa da rayuwarsu in ba ka za mu yi ta kwakyara ne da tunanin muna yin irin nasara kuma komai da muke yi yanzu sun yi sun yi aure sun aure sun haihu sun an haifa musu an musu rasuwa an musu haihuwa sun yi rikici sun yi shiri sun yi abokantaka sun yi gaba sun yi cibashi sun biya sun yi kasuwanci sun yi yaƙi sun yi zaman lafiya sun yi siyasa sun yi rikicin siyasa duk wani abubuwan da muke yanzu sun yi suna cikin talauci suna cikin wadata suna yi ƙarƙashin sarakuna bugaye suna yi ƙarƙashin sarakuna mutanen kirki duk wani abin da ke faruwa yanzu duk abin da za ka gani na wata fitina ko wani bala'i ko wani abin mamaki ko ya taɓa faruwa ga wasu al'umma a cikin magabata da sai maɗauko model ɗinsu to ya suka yi me reaction su me matakin da suka ɗauka to da asab sai mun san su sani na hakika ran wani ke ba labari a wani gidan rediyo irin ƙananan rediyo nan da ake cima fm aka sa wata gasa wai a dinga faɗin sunayen sahabbai goma sai a baka kyauta an kafa sahabi goma fa jama'a yace mutane suka dinga kwakyara iya sarar su shi ya ce ya ji shirin wani ma sai ya faɗi sunan wani malami can misali ko ya ce ya ce ko ibn abdul bari misali <laughs> ko faɗi sunan wani shehi a garin su ba su san ya ake gane sahabbai ko sunan su ko na ba kwaya goma jama'a amma yanzu wanda ke faɗi wannan magana ka ce faɗi sunan yan guda goma ko sunan 'yan siyasa guda goma ko 'yan kwallo guda goma ko 'yan rasilin guda goma ko 'yan rawa guda goma wani sai ya faɗi goma su goma ka ce faɗi sunan 'yan siyasa goma zai faɗi goma ya ƙara faɗan goma ya ce kuna so ƙara muku amma sahabi goma zama wanda ba kunya bane suna kawai a ce wane ɗan wane kawai abdullahi ɗan mas'udu kawai sunan da aka ce su faɗa kenan ba wai ma mai alkunyarsa hadisi ne ya ruwaito yaushe musulunta a ina ya rasu wani hadisi ko kwaya ɗaya ko bi na falalarsa wannan ya kaga sai wanda sai manyan shehu ne kenan a irin yadda ake lissafa shehu ta kasan nan amma inda ake karatu wallahi in ka je kasar makka jama'a yara yan islamiyya kamar wanda anan za a ce yan makaranta allo masu koyon ta da baki da koyon tsarki da alula na rantse da Allah su suke da irin wannan karatu ina gani ne da ido na ba wai labari ba in ka tambaye su sahabi zai kawo maka zai ta kawo maka flat ibn flat flat ibn flat flat ibn flat flat ma ta kika ba haka ma sai ka ga wannan yaron da ka haifi kamar shi zai iya koyar da kai ba yara kanana inda aka san muhimmancin addini da ilimi ke gudan ina mu ba ga duniya ba ko mu kama hanyar lahira da ya kamata ba sai dai kawai Allah da ya yi ta gamar nabi rahmati wallahi tallahi al'amarin na zai yi wani al'amari ne bai kuma mamaki ubangiji Allah ya samu dace ina ganin sai mu tsaya nan ko saboda lokaci ya kure lamun sai mu tashi akan inda yace hakim ibn hadis hakim ibn zabir qala ukhbirtu anna rabbakum azza wa jalla lam yamassa bi yadihi rizqa ashiya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله